بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ونجمع juma'a ita ce ga watan shawwal shekara ta 1447 ba hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da uku ko uku ga watan hudu shekara ta 2025 a kalandar turawa wannan hutuba tana tsokaci akan matsayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah ya mata wanda kuma haka ne ya kamata kowane musulmi ya fahimta kuma da abin da ya zama wajibi ga musulmi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi alaihi salatu wassalamu Allah masa wata irin daraja madaukakiya wanda bai ma wata ba wani bawa ita ba daraja annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta wuce dukkan wata daraja da ka san bawa yana kai gare ka to wannan shi yasa idan musulmi wajibi ne ya san wannan kuma ya aiki da irin wannan matsayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin dukkan tasarrufin rayuwarsa bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ku yawa ku ji tsoron Allah madaukakin sarki bawa bai taɓa yin wani guzuri da abin da ya kai tsoron Allah ba ku tuna ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga wani matsayi wanda babu wani bawa daga cikin bayan Allah da ya kai ga irin wannan martaba ko wannan matsayi don haka mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yayyan halitta baki daya imanin mutum musulmi babu yadda za a yi ya kammala mutum ba zai iya zama musulmi ba har sai ya imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya imani ya yarda da cewa annabi alaihi salatu wa salamu tabbas manzon Allah ne da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daukakawa mai girman gaske yadda ba za ka ambaci sunan Allah ba a cikin kalmar shahada ba sai ka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a taɓa yin kiran sallah ba a bashi sunan Allah ba ba ce an haɗa da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka cikin iqama haka cikin tahiyya wato at-tahiyyatu lillahi da ake karanta cikin sallah duka zaka samu sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda girman darajar shi an haɗa shi da sunan Allah madaukakin sarki shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce da annabi alaihi salatu wa salamu Allah ta'ala ya ɗaga ambatonka duk inda aka ambace ni sai an ambace ka in ji Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ta'ala ya riki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin badadi khalil kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin haka cikin hadisi ingantacce yace da na kasance zan riki wani daga cikin bayan Allah a matsayin badadi da abokan ne zai rika a matsayin badadi radiyallahu anhu yace amma Allah ta'ala ya rike ni a matsayin badadi saboda haka ba zai yi rike wani bawa daga cikin bayan Allah a matsayin khalil ba wato badadi ba daga cikin abubuwan da suke nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mashi ya mashi martaba madaukakiya shine Allah ya sanya saƙon da ya aiko ta hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama da aiko shi shi kan karan kansa rahama ne da talikai baki ɗaya da musulmi da waɗanda ba ma musulmi ba da dabbobi da tsuntsaye da ƙwayi duka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama rahama ne gari su kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan a littafin sannan Allah ta'ala ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa shi ne shugaban ɗan adam gabaki daya haka ya faɗi cikin hadisi mai tacci wa sallama Allah ya saka yi mashi da'a shine yi ma Allah ɗa'a. da zarar mutum yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a yayi biyayya gare shi to Allah ne ma ɗa'a kuma Allah ya bi da nassin qur'ani Allah ta'ala yake duk wanda bi manzon Allah yan manzon Allah da'a to hakika yayi ma Allah da'a wanda ko ya bijire ya juya baya yace to ba mu aiko ka a matsayin mai gadi ko mai tsaro gare su ba saboda ka ku bayin Allah babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaga daraja shi irin wannan ɗaga daraja ya karrama shi karramawa wadda bai taɓa yi wani bawa ba wannan shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki daban-daban ya tsarkake zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tas tas yace ashe ba mu yalwa cikin ka ba sannan ya tsarkake wato ainihin harshensa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsaftace shi ya tsarkake shi saboda ka yace annabi sallallahu alaihi wasallam tamsamsan baya magana akan sun zuciya duk abin da ya faɗi ba wani abu ne ba face wahayi ne da ake yin wahayi su zuwa gare shi haka Allah tabaraka wata'ala ya tsarkake ganinsa sallallahu alaihi wa sallama da nasu qur'ani Allah ya ce ganin mazo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai karkace ba sannan kuma bai ƙetare iyaka ba wani taskiya ce daga Allah tabaraka wa ta'ala da shi sannan Allah ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wa wasallama cikin ɗabi'unsa yace lalle kai kana kan wasu irin ɗabi'u masu girma to shi annabi sallallahu alaihi wa sallama shine fa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama shi ya girmama shi ta hanyar yin Isra'i da Mi'raji da shi wato ya dauke shi daga masallaci mai alhorma da ke Makka a cikin dare aka yi tafiya da shi aka kai shi masallacin Uhud daga masallacin Uhud kuma aka tattakala da shi sama'an sama'an har aka je sama ta ɗaya ta biyu ta uku har aka je saman bakwai har zuwa sidratul muntaha da babu wani bawa da aka yi irin wannan mutuntawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da nake Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya bada wannan labari don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya girma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da huskoki daban-daban daga cikin su akwai cewa gobe kiyama Allah tabaraka wata ala zai tada shi wani matsayi abin yabo wato ya bashi alwasila wadda mazo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ita wannan wasila matsayi ne mukami ne cikin aljanna wanda mukami ne na mutum ɗaya ras yace saboda ka idan aka yi kiran sallah mai kiran sallah ya kira sallah ya kai ƙarshe to kuma mani salati idan kuka mani salati ku roƙa mani Allah wannan wasilar da Allah tabaraka wata ya mai alƙawarinta yace ita matsayi ne guda ɗaya a aljanna bai dace ga kowane mutum ba sai mutum ɗaya daga cikin bayan Allah yace ina fatan in zama cewa ni ne wanda za a bai wannan wasila yace kuma duk wanda ya roƙa mani wannan wasila to ceto na ya halatta gare shi a gobe kiyama ya ku bayin Allah ku sani cewa abinda a wajibin musulmi game da annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya mashi irin wannan girmamawa da hukumce-hukumcensa akan abin da yake ra'ayi ne nashi ko na wasu dukkan abin da ya shafi fahimta ko hasashen wani mutum a cikin al'amarin addini to sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abinda ya tabbata daga gare shi ita ce musulmi zai sawa gaba ba ra'ayin shi ba ba ra'ayin wani mutum ba wannan wajibi ne kuma shi ke gagganta imanin mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce a'a ina rantsuwa da ubangijinka ba za su taɓa yin imani ba har sai sun saka ka a matsayin mai hukunci a cikin duk abin da suke saɓani cikin shi kenan a tsakaninsu sannan ya zama cewa ba za su taɓa samun wani kunci ko damuwa cikin rayukansu ba game da abin da kai hukunci akan shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan su mika wuya mikawa shi ne abin da zama wajibi akan mutum musulmi sannan yana daga cikin abin da ke wajibi mu a matsayin mu na musulmi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ne mu so shi so na gasken gaske ba so na fatan baki ba ba so na waƙe-waƙe ba ba so na kiɗa da rawa da bin titi ba a'a so na gaske cikin zuciya so na yin koyi da shi so na bin sunna shi so na yin aiki da abin da ya zo da shi so na nisantar abin da ya hana wannan shine so na gaskiya saboda ta tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ɗaya daga cikin kuma ba zai taɓa yin imani ba imani na gasken gaske ba har sai na zamo na fi soyuwa gare shi sama da ɗansa kuma na fi soyuwa gare shi sama da mahaifinsa kazalika na fi soyuwa gare shi sama da mutane baki ɗaya wannan shine mizanin kauna da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu dukkan mutane ka fifita ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama akan su wajen so da kauna da daga cikin wajibin mu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai girmama shi da mutunta shi da taimaka mashi da kuma ba shi kariya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musulmi sun tashi kuma ku tsarkake Allah ku tafi ga shi safi da yamma idan ba ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to lalle Allah ya taimake shi a yayin da wanda suka da suka fitar da shi daga garin Makka yayin hijira kenan yana cikin mutane guda zuwa to shi da Bakar radiyallahu anhu a yayin da suke cikin kogo yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa abokinsa sahabinsa Abubakar radiyallahu anhu yake karka damu karka yi bakin ciki lalle Allah yana tare da mu don haka sai Allah tabaraka wata'ala ya saukar da da tsuwansa gare shi ya karfafe shi da rundunarsa wadda ba kwa iya ganinta ko ba kwa ganinta sai Allah ya sanya kalmar waɗanda suka karfata ita ce kaskantacciya ya sanya ta ta zama kaskantacciya kalmar Allah kuwa dama ita ce maɗaukaciya Allah baraka wa ta'ala mabuwayi ne mai hikima ne saboda haka mutane lalle san wanda matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ba shi gudunmuwa da kariya da girmamawa in ma ba su yi ba to Allah baraka wa ta'ala ya yi mata kuma mutane idan suka bijire ba za su cuta ma Allah baraka wa ta'ala da komai ba Allah ke yi innal alhamdulillah.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 وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه ما تزود عبد بمثلها وتذكروا عباد الله أن الله تعالى رفع قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنزلته ومكانته رفعها الله تبارك وتعالى إلى مستوى لم يبلغه ابد وهو خير الخلق أجمعين ولا يصلح إسلام المرء إلا بالإيمان به والشهادة برسالته فرفع الله تعالى ذكره ولا يذكر اسم الله تعالى في كلمة التوحيد إلا مقرونا إلا مقرونا